السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين وانا في اموال السلام عليكم ورحمه الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makar madina wanda shine yammaci na biyu ga watan sha biyun shekarar ta dubu biyu miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta sha biyar yau kuma za mu tashi farkon aya ta shida wato cikin suratul shura ke a kafin haka akwai faɗakarwa guda biyu ba tambaya ba ce ba faɗakarwa ta farko je bayan an tashi wadansu yan uwa sun nishe da wani takalmi wanda kuke ganin shi kamar haka ana sayar da shi a kasuwa lebas ne ake sawa don shiga ban to amma a ciki akwai sunan Allah kamar yadda mutum zai iya gani daga ciki an rubuta ilahu a nan a daga nan wurin kuma an rubuta allahu ne amma an fara rubutun daga hagu tun da kasan arna ne su dama ya hagu ne a sahabin mashama ne dama su daga hagu za su faro saboda haka ya kamata a yi haka ya kamata su dilolin da suke da amuli da irin waɗannan takalma ya kasance su daina sayan su dan a ce mutum ya sunan Allah zai iya kai mutum zuwa jama'a mutum ya sunan ubangiji wannan akwai kullum da zai ko kuma yana mara kare da ta dauka Allah ya mu abu na biyu sun kamar makonni hudu da suka wuce wata na Kano na yi sallar asubahi sai wani dan uwa ya bayan sallar asubahi samfuri na auduga wanda mata ke amfani da ita lokacin al'ada wanda ake raba ta a makarantu na 'yan mata kyauta ake raba a makarantu 'yan mata kun ganta sana zuwa da wannan kallon sana zuwa da wannan kallon. saboda haka ya kamata a yi hasara ko da kwana biyar da suka wuce na je wata makaranta yan mata da ke nan wurin da na yi magana a kan abin sai ga yara suna tazaro duk suna da shi kuma cutuka da dama da yara suna fama da a ga wannan haƙƙi na na kwamishinan harkokin kiwon lafiya na jihar da kuma kwamishinan ilimi shi kwamishinan ilimi nauyin da shi kansa ya tabbatar da cewa ba a je makarantu an rage an ci gaba da rabar ilimin da ba dan cutar da yan mata mu da kuma kwamishinan kiwon lafiya da ba da sanarwa da sunan ba a yi rasu akwai sabon kwallo da ya doka dai da wannan jakar shi kuma wannan ya za a rage wani lokaci kala kala galibi yanzu shi mata suke yayi har ma in ji za su da irin wannan zaki yayi to shi kuma abin da yake haifarwa wato waɗansu irin kuraje a tsakanin matsayin matsayin cinyar mace da tsadewar wurin wuri da tsadewa kuma yana kananan kuraje duk lokacin da ba sai amfani da shi

da na ji faɗa masa illolin da ke ciki bayan mutane sun bude ce wallahi wannan sosai sosai ni ma ina ne na ce ba saboda haka ya kamata ya hata kuma kamfanin da suke mana din kamfanin da kasar waje ne kasar hungary ya ke sa amma a nan gurin wanda suke ɗaukar nauyin raba shi su ne kamfanin procter and gamble nigeria da niger da ke lagos kaga yan ofishi akwai yan ofishi kowa sai ta adadi ba za ta ba wani abin da zai zama na su gare ba saboda haka muke kira ga hukumar da abin ya shafa mai girma kwamishinan ilimi ya sa baki a daina raba irin wannan ga makarantunmu na mata kuma mai girma kwamishinan harkokin kiwon lafiya yi wa Allah su yi girma dan addinin musulunci su ba da sanarwa ta kafofin watsa labarai ko kuma kasance ce mana musu tafiya idan me za su yi su bincika su gane gaskiyar abin ko rashin gaskiyar sa su yi gamsashen bayani ta hanyar ta dace da ta da yawa musulmi Allah ya kare musulmai da musulunci ya kasance da kamun ke da kafin da wani ba sanin cutar waje kuma akwai famfas da ake amfani da shi ga Allah ya rage shi ma duk ya tsadi duk bincike ya zo da za ga wato manyan yaro sun tsade kamar duburan biri wallahi saboda ga kuma da bincike na ga ko irin wata likitoci rudaddu waɗanda da sun ya yi abu ya abu sai ko mai shafi harkar likitanci ne wani likita mai zafin kai a cikin yayi wannan to sai kasance masu tsari yi amfani da wannan da ya samu da ai cikin dare yar sai da rabi na dare ya gidan rediyo wani zai magana aka an tashi da ya ce ya ji da zama godiya ya zage wallahi so da ya kamata a kiyaye kwarai da gaske wannan nauyin da shi kan hukumomin mu kaga har na da yi suke kin ba karbi bane ba Allah ya dama wala zalu la yasasunakum hatta yarzukum an dinikum idan sabab wallahi duk tun da kaje ka samu taron mata to kai hamsin kai musu ladda in dai ka fito wannan sai ka ji kowace inda za ka bayyana cikin za su ce wallahi tana da wannan matsala wallahi ta sa zan daga abin da daga damar turu nake bayan na ladda an tashi da yake da iyali na mutane duk da kusan duk mazan da ke wajen kowace ta ce tana da wannan matsala wallahi ta sa zan daga yanzu ko awa ɗaya ban yi wa da kowa gari daga damar turu nake ya kamata a kiyaye wannan hukumomi su tsoron Allah manzo Allah ya ce kullukum ra'ayi kullukum mas'ulun an rayyati ma'aikatar kiwon lafiya ita ce babban nauyi ne shi kanta ma'aikatar harkar shi kuma ita ma babban nauyi da kanta na kaga an daina raba wannan a makarantun mu na musamman boje na yan mata a daina rabawa kuma sannan likitocin mu musulmi ba su kishin addinin musulunci kullum ya kasance su zanto suna zaman ko ta kwana da irin wannan abu ya fito su ji mana su gudanar mana da wani bincike su faɗakar da al'ummar musulmi in banda kasa irin Najeriya duk abin da za a ci da abin da za a sha da abin da za a sha su ba sai an bincika an tabbatar ba da illa amma yanzu ko me kai sai ka tafi ka kamar ba wata hukumomin da za su bincika su Allah ya ce kamar yadda na faɗa ya mun tsaya a ƙasan aya ta goma sha biyar cikin wannan sura mai albarka surat sura wato ayar zalika fada wa yin kama ulitta har zuwa fatan sa wa ilayhi masi yau kuma za mu tafi farkon aya ta goma sha shida mai Allah ta Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ما استجيب له حجتهم داعظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد من بعد من بعد ما استجيب له حجتهم داعبة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد والذين يحاجون في الله للي وطن دسكي يمسو تكلم musu cikin وشتكين قدين الله min ba'di masjidi balahu bayan an ansa wa Allah kiran da yayi na ayi imani da shi su kuma ba su so ba su ga ana yin da'a ga Allah ba sa so su ga ana da'a ga manzon Allah sai suke musu ga waɗanda suka ansa din nan dan su kokarin kautar da su daga tafarki madaidaici zuwa ga tafarkin farna to irin waɗannan mutane wato hujjatuhum dahibatun inda rabbihim hujjatu ruhisasshiya ce a wurin ubangiji ma'ana hujjatu ba ta da karfi hujjar su ba ta da kwari domin dukkan wanda ke dan mutane zuwa gabar na ba ya hujja wa alaihim ghadabun sannan kuma suna da fushi daga Allah madaukakin sarki walahum azabun shadid kuma akwai azaba mai radadi a kansu الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا الذين يمعون في الساعة التي ضلال بعيد الله الذي أنزل الكتاب وبيجي تعالى شيني وندي سوكد للتكفي لفظ الكتاب على الدين مفردين أما اسم الجنس اسم الجنس هو كودا أنكاوش على سيدة المفرد يطلق ويراد به الجمع وبيجي ne saukar da littattafai bisa النبوة بالحكي هذا bil wal mizan kuma ubangiji ta'ala ne ya saukar da al mizan lafazin ya iya daukar ma'anar na'ura da ake yin awo da ita dan tantance nauyin abu cewa ya kai kilo kaza ko ya kai ton kaza ko ya kai gram kaza wannan ana kiran suna mizan sannan mizan kuma ana amfani da shi ana nufin adalci sai zanto cewa an ubangiji shi ya saukar da littafi da gaskiya kuma shine ya saukar da adalci subhanahu wa ta'ala a madadin ne za mu a ya to ala ko kuma na gora da ake awo da ita sai zan to a abin da ake nufi da shi adalci an gane ko haka kuma ake nufi da shi cikin faɗin Allah ta'ala a da ta cikin suratul hadid da yace ya saukar da abin da tafiya kan annabawa wa anzalna ma'ahu alkitaba wal mizan liyaquma an-nas bil qist anzalna ma'ahu alkitaba wal mizan liyaquma an-nas bil qist nan ma anzalna alkitaba bil haqqi wal mizan lafazin anzala ya nuna lallai almizan din kenan wato a ba shi ne na hawa yake da ba na nufin adalci amma a cikin suratul rahman da yake wata ma rafa'a wa wada almizan alla tazau bil mizan wa aqimu alwazna bil qist wa la tukhtir almizan wannan almizan ana nufin na'urar da ake aure ta take an gane ko saboda me saboda yake wata ma rafa'a wa wada almizan wada almizan kaga wato suke kusantiya ce tana dabta zuwa ma'ana ubangiji ta ala ne ya nufinci nauyin sanar da kai kusantowar da duk cewa ba ka iya bayyana ranar da ranar yastajilu bi alladhina la yu'minuna biha waɗanda ba su imani da ita ba yastajilu biha suna gaggauto ta cewa ina ma kiyama ta zo wa yastajilunaka bis sayyi'ati qabla al-hasanati wa qad khalat min qablihim al-mazlat suna cewa mata hadha al-wa'd in kuntum sadiqin suna cewa ajil lana so ta ne dan ba su yi imani wannan zai na amanu amma waɗanda suka yi imani kuwa mushrikuna minha tsoron da suke ita kiyama an gane ko yuhuna bil nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب مشركون من هذا سورة تسكي تكيا مسومة بدي ويعلمون suna da cikakkiyar masaniyar Allah al-haqu lalle kiyama gaske ne za ta ana ku saurara ku ji inna ladin yumaru na sa'ati lalle wadanda suke shakka game da tashin kiyama lafi balalin bai hakika suna cikin fata wanda yake mane sun ci kwarai da gaske الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من nasib lafazin nasib da aka ce Allahu nasibun bi ibadihi yana daukar ma'ana guda biyu ma'anarsa ta farko latif masanin koyayyen al'amura ya alamu ma fi sirri wal bahri wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin dukkan wani koyayyen al'amari da bai fito fili ba ubangiji ta'ala ya san shi koyuwar da ba ta sa Allah ya tausasa wa bayansa mai tausayi da jin kai da rahama game da bayansa Allahu da saifun bi bayi ka yi cewa Allah masani ne game da koyayyun al'amura da bayansa ke zartaswa to don da koya da na koyi zai yi iya shahintar zahiri daga cikin ayyukan su ko ka ce Allahu da saifun bi bayi Allah mai tausayi ne ga bayansa waɗanda suke mummune Allah mai tausayi ne ga shi yarzuku man yasha da haka yake arzar da wanda ya ga dama wa huwa al-qawiy al-aziz ya Allah shine al-qawiy mai karfi wanda ba abin da ke gagara sa al-aziz mai rinjaye cikin al'amuran man kana yuridu harsal akhirah dukkan wanda ya kasance yana san sakamakon gidan lahira da aikin sa da maganganun sa in yi magana ya yi idan sakamakon lahira in yi aiki ya yi idan sakamakon lahira dukkan wani aiki na alheri wajibai da haƙoƙi da ke kansa da ya sauke duk ya yi dan yana neman sakamakon lahira na sai ya fi arzi to za mu kara masa cikin sakamakon lahira shi ne a ninka masa sama da abin da ya aikata in ya zo da aiki daya a ba shi lada goma man ja'a bil hasanati lahu ajru amsalha amma man kana yuridu hasa dunya wanda ko yake nufin gidan lahira da aikin sa na utihi minha to za mu tambaya a cikin sa sai ke zo ki bi shi ban abin da ya bukata za kila ba jawa bai amfana da ba har an gane ko to wannan da da khilafi duk wanda zai aiki ne da Allah shi duk aikin da ake neman lahira da shi ka tabbatar ka aiwatar da shi ne don Allah ya baka lada ba don mutane su ce wani ba ka gina masallaci don Allah ka gina makarantar islamiyya dan Allah ka samar da rijiya mutane na shan ruwa don Allah ka shi da cikin watan nan don Allah ka raba gero ga mabukata Allah bihan amma wa man kana yuridu harsa dunya in ko kai dan duniya shikenan noti himina za mu dan bashi wani abu na duniya wannan ba zai bayan din ba ma ba lalle ne ba wata kila ne saboda da isra ta riga ta yi bayani wa man arada al-akhirata man bin al-akhirata ajjalna lahu fiha ma nasha liman yurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura wa man arada ubangiji ta ce man da yuridul ajila wanda ya kasance yana son ta gaggawa yanzu yanzu duniya ke ya aiki yanzu yanzu yake son sakamakon mutane su yaba su ce masa wani aljanna da fiha za mu ba shi mu gaggauto masa sakamakon yanzu yanzu amma ba na dawo abinda muka ga dama za mu ba shi ba abinda ya fata ya yi ka samu yabo a madadin a bashi yabo din sai a canja da wani ya yi ka samu wani abu a madadin a bashi wani abu din sai a samu wani abu shi ma wannan ma mu ta abin da muka dama ba shi ma ba ga kowa ga kowa ba liman nuridi ga wanda muka dama wanda zai ne lahiyar da duniya kuma ba zai samu ikon ba ko ba da lafiyar gobe ke ya yi kwasan ba ta kanta ke shi yasa ba wanda yake morewa a duniya irin mai islami ba kuma wanda ya shafe irin mai riya ko mai suka cikin ayyukansa don mai islami babu ruwansa yana yin don Allah shi ne wani lokacin yana son a yabe shi ka abin yi kuma yana kan ma abin da bai ba shi eh, ko da a cikin wudu ba da ba ne zalincin sa bai yi ma so yake sai an yi shi ne ibn azum ke cewa inda dan adam yana da hankali inda zai dogon tunani to da a yi shi ya ban mace ga za a kushe masa zai fi jin daɗi zai so kullun ya fita gari da ana kushe masa saboda in ya fita gari a yi shi aka ce saboda me ce a, in dai kullun ya fita gari za a yi shi kuma ina son haka ina jin daɗi da haka to ɗaya daga cikin biyu in ma abin da aka faɗa gaskiya ake aikin sa ne yanzu da aka yi shi gida ni ga gani da ladarsa in ma abin da aka ce yana yi din nan na kirki ƙarya ma ake kawai maroƙa da suka faɗa suka ce dawa da kai binni ne ya mai hannun kyauta ko bayan ka ta fara maroƙi ne sai ya ji daɗi ya ce to kaga wannan karshen zalunci kenan baka yi abu kuma a yi gaba kuma ka ji daɗi yace to amma idan an kushe ka ta kowace fuska baka faɗi ba kushewar da ake ba zai sa ta gane a ah, a ce mutane suna gani bari in gyara dan dan adam baya son a gani so ke shafa na da ba gani imma idan so cewa abin da aka faɗa din ake kushe ka da shi ƙarya ake maka to kuma an rage maka zulubin kai to dan Allah da ya fita ya maka da kushe ka wanne ne. sai ka tsaya da ta gara kushewa dan kowa da zai man kana yuridu arsal akhirati nazallahu fi arsi ومن كان يريد أرض الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب Allah ne a lahira ba ya da wani rabo wanda duk yake yin aiki don duniya don a yaba masa to a lahira ba ya da rabon komai a wajen Allah sai am lahum shara'u am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا بعد الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير أم لهم شركاء سنسنا دوتن سأبو كنن تاريا ليش لسك سيام الله شرعوا لهم من الدين إن وانا سك شرعا دامس ولا أبناء الدين ما لم يأذن به الله إذا أبدا الله بإذن لشيبا suna da wani wanda ba Allah ba da zai shar'anta musu salan sallah salan zikiri kalar salati kalar ailala kalar istighfari wata kala da barki tasbihi wanda ba Allah ba ba manzon Allah ba haramun ne wani wanda ba Allah ba ba manzon Allah ba yayi maka bayanin wani nau'i na sallah yace ji kai kai sai in ya ce Allah ne yake ko manzon Allah ne haramun ne wani wanda ba Allah ba ba manzon Allah ba yace da kai ga wani nau'i na salati ko wani nau'i na zikiri ko hailala ko istighfari ko addu'a ka karba kai sai kowane ne sai ya dingina da baban kasu ya ce manzon Allah ya da kullu qaulin inda qauli Muhammad dukkan zancen da ba na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za a iya cin gyaran sa maganar manzon Allah ce dan wahayi ne ga Allah ubangiji baya kuskure manzon Allah kuma kare ne ga Allah baya kuskure cikin duk abin da ya isar na wahayi da haka kuskure ne wani ya shar'anta maka wani abu ka yi wani shiga wata ibada ka ga cikin azumin nan ana wata wadansu mutane idan ka kai tarawih ka kammala sai kuma a zo a ce yau na fi mu ta yau muna da haka a shida sallama uku wanda duk yi ta yana da ladan annabawa a shida wanda zai yi ta za a ba shi ceton mutum dubu saba'in cikin dangin uba dubu saba'in cikin dangin uwa ya kai su aljanna haka a shida raka a shida kadai ta yau raka'a hudu ce sallama biyu wata rana a ce kuma raka'a goma sallama biyar wata rana a ce raka'a takwas sallama hudu a faɗi waɗansu lada wanda ya kira hankali wallahi duk wannan sallolin da kuke ji waɗansu limamai na faɗa ƙarya cewa Allah ƙarya take a manzan Allah ba inda Allah ya faɗa ba inda manzan Allah ya faɗa kun gane ko sallar tarawihin nan da ake yi raka'a ta ɗaya ko sha uku ita ce sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ya koyar a aikace ita sahabbai suka yi ita jami'ai suka yi ita tajin tabi amma bayan ta gama wannan kuma a baka wuta wannan din kayi ta a gurguje ka je ka bi limamin da ake kira fijo Allahu akbar Allahumma rabbana lakal hamdu Allahu akbar wai bayan ya gama kuma ya baka wata extra ka je gida ka yi raka'a takwas ko goma ko shida to tun da ya ce maka idan kai kana da ladan annabawa kaza to ita wannan wanda kuka yi yanzu cikin dalili ita kuma ladan annabi da gare ita kuma ya fada maka ladan mutum da gare ta kuma da ita da wancan wanda ya ba ka je gida da ita da wancan kula da a wurin ka ba wanda ya ba ka je gida da kula da dan bai taɓa faɗa maka ladan wannan ba wannan a wulakan ta ce ta gurguje al'ada ne an saba ramadana ana yi kar a ce ba mu yi ba ku zo mu amma ga da roba ku je da ku ya ta mutane su fi tsoron Allah waɗannan dukkanin su bidoyi ne ma'azalallahu fi amin sultan amma da musarka an karahu da mu da ne ma'alamin Jarabu lahu min al-ilmi ma lam ya'lam bi illa Allah ce walau la kalimatul fasli in ba dan kalman nan ta rarrabewa ba cewa Allah zai jinkirta wa mutane azaba azaba ta kwaf daya irin wanda aka wa adawa da samudawa ba za a yi wannan al'ummar ba la qudiya bainahum ba dan wannan zancen ba da an riga an zata da hukunci tsakanin masu irin wannan farda wa inna zalimin lahum azabun alim lalle azzalimi masu shirka kenan suna da azaba mai radadi bi da mushrikin mimma kasabu za ka ga azzalimai a farfajiyar kiyama mushfiqina mimma kasabu suna jin takaicin aikin da suka yi sun tsorata sun firgita wa huwa waqi'un bihim sakamakon abin ko sai ya dauka kansu ko sun ki ko sun so والذين آمنوا ودن كو سكا إيماني ka روضات الوالد الصالح سكا أيوكا نجري في روضات الجنة والنصلة سكن Allah يجدك sa mu كتابه تكن لهم ما يشاءون عند ربي duk abin da suke bukata za su samu a wurin ubangiji ذلك هو الفضل الكبير والذين قلنا وندي كي بيرمان كسي ذلك هو دي جدان كتابا ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور ذلك الذي يبشر الله ذلك أبنت ذاك أنبتا نفل بيجر ما جدا الجنة الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا شين أبنت الله كي يم بشارة gabayinsa wa amilu salihati kuma suka yi aiki na gari ubangiji ta'ala ya yi alkawari ya yi albishir da gidan aljanna ga dukkan dan namiji ko macen da ya yi imani ya yi aiki na gari ba tare da bambance garinsa ko launin fata man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون duk waɗanda suka yi aiki wanda ya imani ya yi aiki na gari mace ko namiji yana mai imani da Allah in dai yi imani da aiki na gari Allah ce zamu rayar da shi da dadin rayuwa a gidan duniya sannan kuma a lahira zamu ba shi sakamako babba abinda Allah ke maka bishara kenan imani aiki na gari shi aiki ko babu yanda za a yi karɓa wurin Allah sai ya cika sharuɗa biyu sharadi na farko kaya aikin dan Allah sharadi na biyu kaya aikin bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yadda kai kikkiawan niyya wajen aiki kikkiawan niyya tana da kyau haka ake so sai a taya kamar na idan ka same ta amma ka sani aikin ba zai zama karɓaɓɓe ba kuma sai in ya dace da yadda annabi ya koyar tunda an turo annabi ne dai ya koyar wa ma arsalna min rasulin illa bi ta'ati ba dan komai aka turo annabi sai dan mutane su masa ta'a cikin abin da ya dole. da da haka annabin ya koyar da sallah a aikace yake sallo kamar aiki mudi usalli ya tafi aikin haji da taron musulman da sun fi dubu arba'in yana ce da su ku zo an nema na sallar tsoro Allah ce wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata fantakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hijrahum wa aslihatahum wadda alladhina kafaru law tasduna an aslihatikum wa amtiatikum fa yamiluna alaykum baylatan wahida duk wannan ayyuka ta manzo Allah ya rikiyar mutane idza kunta fihim kana tsakiyar fa akhadha lahum as-salata ta tsayar musu da sallah kana yi suna gani shi bil jihadi haka ya fita da su wa idza gadawta min ahlika tubawwiru al-mu'minina maqa'ida lil qital tana lokacin da ka fita da sassafe kana tsayar da musulmai wuraren da ya kamata su tsaya su ja ja ja da ayyar da ayi gumurzu suwa na suwa na ku toshe nan ku tsaya nan kai nan wanda kuke nan kar ku yi motsi tana ku yi haka ya fito saboda haka babu yadda za a yi kai ibada da zanto karbabbiya wallahi sai in ta dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yadda za a yi ibada ko zikiri ko ailana zikirin ka ya zama daidai sai in ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ibnu musayyib sai cikin tabi'ai ne ya zo da wani bawan Allah an yi sallah an kira sallar asubahi kafin a zo sallah yana da lafiya yana da lafiya ya raka abin ya sallama ita bai kike ne rakata nan fajr ka ya za ka rakata da fajr kuma kai biyu biyu biyu har so sama da biyu ita ko rakata nan fajr har ka biyar ki dan me za ka kana kan raka biyu kai raka shida ko takwas ko goma sai shi sai ibn Musayyib ayu azibun ayu azibun Allah ala salat yanzu Allah zai mun azaba dan nayi sunna sai ce la Allah ta'ala la yu'azibuka ala salat walakin yu'azibuka ala mukhalafati sunnah Allah ba zai maka azaba dan kai sallah amma zai maka azaba in ka saba ba ban kasa annabi ya sa ji sai ka kara kan wannan Allah zai maka azaba dan me kara yasa sunna ce take bai da mutane bai daya bid'a ce kuma take rarraba mutane sunna hada kan mutane take gaba daya ita ko bid'a rarraba su take an gane domin in dai za a yi sunna yadda take to kowa zai aiki Najeriya ta bamban nahiya ta ta bamban duniya ta ta bamban kabila ta ta bamban a duk inda kake a duniya a za a raka a hudu matafiyi kuma biyu ta raka a hudu matafiyi biyu a duk inda kake duniya kowa ya san haka Ramadan da nan ashirin da tara za a yi ko talatin ba wanda suka ce a yi ashirin da takwas ba wata maza ba a duniya ba wanda suka ce kuma a yi talatin da ɗaya ba wanda maza ba a duniya saboda menene wannan duk ne da ababen da annabi ya koyar amma idan an zo bid'a sai ga komai ya yi wannan ne wannan yayi wancan an gane ko yanzu da aka taron boli tun da bid'a ne wani sai ranar sha biyu ga wata yace ranar aka fa Allah wani kuma sai ranar sha tara ga wata yace ranar da ranar suna wani kuma ya tsari wata wani kuma ya raka wata wani kuma ya taron sa da safe wani kuma ya yi dare wani auren taron boli din a sauke qur'ani wani kuma a karanta shi ne wani kuma a karanta shiriya wani kuma a karanta da dalailul khairat cikin zuwa daidai gani daban daban ne da wanda ya kafin sha biyu da wata da wanda ya rana sha biyu ga wata da wanda zai sha tara ga wata da wanda ya shirin wata da wanda ya raka wata da wanda ya da safe da wanda ya da dare da wanda ya awa biyu kacal da wanda kuma sai da ya sanya dare gaba daya da wanda ya karanta qur'ani ya samu gardawa suka sauke qur'ani da kuma wanda ya samu makaranta da lafiya da wanda ya kira yan bandiri suke ta dukan bandiri cikin su ayi daidai dan Allah kaga bid'a shi yasa tana iya karban kari tana iya karban rai idan ka zo sai da aka waye gari kana yi ni kuma idan na zo na kwana biyu ba yi suka miyi kari in ka ce me yasa kai kwana biyu sun ce kai me yasa kai kwana ɗaya idan na zo na awa uku ina yi wani ya zo ya minti talatin bai sa masa kari ba ah, me yasa kai awa uku sun ce kai me yasa kai minti talatin haka bai da a take ka san bakan dan ko su, idan ka dama ka jira idan ka dama kuma ka tuki iya kana zaka yi rikiya ba zai tsaya wani musu shi yasa sai kalli wani ya zai ta wani la, wani ya zo ce nan ne wurin auliya wani ya zo ce nan ne sakamun auliya wani ya ce nan ne sayyidul auliya wani ya ce kaza sai ka wani da yi amma wani kuma ka karar saboda jika annabi ne saboda in dai kai jika annabi ne da gaske ai ba za ka yadda a saba ga kanka ba ko to ka kyale mu kanka ko kana kishi da jini ne in dai mutum jika annabi ne in dai jika ne da kake to sai ya hakuri a kanka amma in ya abu kyale na ku zo ku bi ne sai ka sani ma'ana yanzu kishi yake da kanka yana takarar annabi to annabi ko an ce walakin rasulullahi wa khatamun nabiyyi wa kana Allahu bi kulli shay'in alima babu wani annabi da zai zo bayan da har zuwa ta din kiyama saboda haka sai ka dakata inda yi imam malik ibn anas yace wani mutum zai je umara ne ko aikin haji a maimakon ya je zurhu da ya tun da ne miqa na mutanen madina ya dauki ihramin sai ya koma masallacin annabi da ko ihramin imam malik yace da shi ka je zurhu da ya inda manzon Allah ya ihramin sai ce haba ya imam malik ma hiya illa amyalun rizquha ita wani adadi ne na mulamalai kawai da kara me ne kuskure a ciki sai ke cewa wallahi aksha alaikal fitna ina ji muka tsoron fitna ita wata irin fitna ita muka ji Allah ce falli a zarar da zai yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim waɗanda suke saba umarnin annabi su kiyaye da suna ta same ko azaba mai rafi wannan fitnan nake ji muka tsoron ta same ka haka imam malik ibn anas ce da haka bawa idan yana son rubuta gobe kiyama ya yi ikhlasi cikin aikin sa dan Allah kawai yake ba dan na wani ko ya bayyana wani ba sannan kuma ya aiki bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk aikin da ba a yi shi da annabi ce ba ma'ana ana nufin turo Allah ba ya da amfani dan ga wani ya zo ya ce kuma zai mutu sirri kan ba sai annabi ya zo ba shine kuskuren da mutane ke ciki قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قل كثير سو متعني لا أسألكم عليه أجرا ba na neman lada. a wurin ku dangane da abin da nake isar muku da musulunci haka aka ce annabi ya faɗa mutanen sa illa al fil qurba illa da iyaka ina neman al-mawadda qauna fil qurba dangane da dangin gidana wannan lafazin illa al fil qurba malamai sun yi maganganu guda hudu akan sa malaman tafsiri kenan magana ta farko ma'anar illa al-mawaddatu fil qurba ba na neman kowane lada a wurin ku illa mawaddata fil qurba sai dai ku kaunace ni kawai fil qurba dan saboda dangantaka ta da ma'ana in ma ba za ku bani kariya ba a matsayin ku na kun yi imani da ni ku kariya ko dan ni dan gidan ku annabi da ya mutanen sa sun ba shi dangantakar jini tsakanin da su yadda kuke hashimiyuna ni ma ba hashimi ne yadda kuke ƙwarishawa ni ma ba ƙwarashan dangi ne ku tsare mun jini da kuke wa dukkan ƙwarishawa ku tsare mun mutunci da kuke wa dukkan wani Haji, ku tsare mun martaba da kuke karewa dukkan wani yin dangi zurriyar gidansa alul bait ko suna da matsayi suna da martaba shi yasa ma ko salati ba ba za ka yi salati ya zama daidai ba sai in ka sa alul bait a Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali to su kuma alul bait nan su da dukkan zurriyar da suke dangantuwa zuwa ga gidan Aqil bin Abi Talib ko Ali bin Abi Talib ko Ja'far ibn Abi Talib ko Hamza ibn Abdul Muttalib ko Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ko waɗanda suke dangantuwa zuwa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam family nan kenan shida gidan Akilu Ali Ja'far Hamza Abbas manzon Allah sallallahu alaihi duk wanda in an fitan salar da shi wani ne dan wani dan wani zuwa sai cikin gidajen nan kuma ya shi wani yana aiki da musulunci to wannan yana cikin alubai kun bayyana da kyau wannan kuma suka ga dukkan banu hajji duk wanda dangantaka suke cikewa zuwa gidan banu hajji to sun kenan yana cikin alubai to saboda haka a yanzu ba za mu iya korewa mu ce akwai ahlul ko ba ahlul ba za mu iya korewa ba mu ce akwai jikokin annabi ko babu su domin a za su iya yaduwa su je ko ina da ko ina to amma abin da ake bukata kar mutum ya yi da'awar gidan da ba nasu dan manzon Allah ya faɗa cikin hadisi duk wanda ya yi da'awar uban da ba nashi ba to ya fita daga musulunci ya rabu kaga abin da hadarin da haka yake fakar kafara haramun ne ka kace wani babana da ba ka malamai suka fassara wannan kafircin da cewa ma'anarsa in ta kaba kabiratan fahisha ya ya ya hawa wata kabira cikin bashi ba wai ya fita daga musulunci ba ya ya kinki kayan nauyi na rashin zubi kada da zuwa gidan da ba shi yasa kan kai ta kace kai dan gidan wani ne bayan ba dan gidan wani ba sai in ka tabbatar kalban za ka iya ba mu ka gangare a wanda babu kwana kwana in ba ka ba ko sai ke shi mazo zai gidan annabi duk wanda bai girgi sai ce yasa duk wani yadda aka yi ba wani da bai ce zo zai gidan annabi har kuma ma da zo kwanan nan ba da shi kuma zai gida kowa da ke sabu nan to wannan alfahari da iyaye kuma ba shi ne abin alfahari ba kai alfahari da da karan kanka kai a karan kanka ba kai alfahari da kakanni ba ko ba haka ba dan in baka yi aiki irin nasu ba yaya zaka kakkada da sakamako irin nasu ya zaune da cewa idza takarta bi abadi lahum sharafun qulna sadaqta walakin bi man walad ko walakin bi ma walad idan kai alfahari masu kima da daraja sai mu ce iya eh, da gaske da iyayen na da kima da daraja amma tun da ɗan da suka haifa tun da barnubin da suka bari a baya ko ba haka ba annabawa ne Allah ya zama cikin suratul maryam tun da zan annabi zakariya in na daren mahul da an safiya aka ba shi da yaya yaya da suka tawo bigowa wa aka ambaci na maryam da kan da annabi Isa alaihi salam annabi Ibrahim wanda zurfin kan Ibrahim annabi Musa wanda zurfin kan Musa annabi Isma'il annabi Idris wanda wanda aka gana sai Allah ya ulaika allazina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin min dhurriyyati adama wa mimman amanna ma'a nuh wa min dhurriyyati ibrahima wa isra'ila wa mimman hadayna wa jahbayna zaratan bayan Allah kenan cikin annabawa da wadawa da wadawa zurriyar gidan annabi Adam zurriyar gidan annabi Ibrahim zurriyar gidan Yaqub shine Isra'il cikin waɗanda muka tiriya muka zabe su zarata idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya idan an karanta musu ayar Allah sai su fadi suna masu kuka suna masu jira ga Allah suna masu kuka don gaskanta da kai ga Allah me ya faru fa khalaqa min ba'dihim khalqun azabu salata واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا kamar ba mu fahimtar ayoyi Allah ya saka lafa min ba'di bayan zuwa min ba'di Ibrahim min ba'di Adam min ba'di Ibrahim min ba'di Isma'il min ba'di Idris min ba'di eh, Zakariya Isa Musa Harun khalaqa min ba'di khalfun sai wadansu mamaya cikin zuriyar gurbin da suka zo farkon mai sai azau salata suka wadatar da sallah wata ba hawa suka bi son zuciya cikin addini azau salata wata ba shawa sai Allah ya ce ba sau bai kauna rayya za su gamu da tsayya azaba illa man taba sai wanda ya tuba cikin su to ga zuri dukkan waɗannan annabawan an ce yan bayan su suna da wasu jikokin su ne sun yi barna kuma Allah ya musu alƙawari da wuta sai sun tuba to yaya ne za ka ma idan ka ce zuriyar gidan kaza ne za a ce to kai kokari aikin kai dace laysal fata man yaqulu kana bi na malbata man yaqulu ha ana za sai eh, ba jarumi bane wanda zai ce baba na da kaza ne baba na da kaza ne jarumi shi da wanda zai ce ne kaza ne amma kai alfahari da bakanka. ka alfahari da kakanka kuma kakan na nawa ba na ɗaya ba ba na biyu ba ba na goma ba na sha biyar ba na talatin da wani abu sai an bi sai an dogon karni ga kuka Allah gane da wa man yaktari hasanatan nazil lahu fiha husna dukkan wanda ya aiki da gari nazil lahu fiha husna za mu kara masa sakamako na gari kamar yadda muka fata ya aiki daya a ninka masa lada inna Allah ghafurun shakur lalle Allah ta'ala ghafur mai gafara ne shakur sannan kuma mai godiya ne ga aikin bayan sa subhanahu wa ta'ala godiyarsa kuma shine ba su sakamako da ba su matsayi a gidan aljanna da kuma ambatan su a fadar ta malaiku sai ce am yaquluna iftara ala Allah kadiba fa in yasha Allah yaqtim ala qalbik ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته imani kafin imani imani ba da kake bace ko wato su sace rabin kudin su yi aiki da rabin da ba haka muke ciki ba wallahi sai ya sace rabin ai aiki da rabin kowace jiha ka sai kaga wani project da gwamnati mai shi yanzu ta ga da gwamnati gwamnatin ya gwamnati jiya ta ga da gwamnati shekaran ya gwamnatin gwamnati jiya ta ga da gwamnatin shekaran jiya wata ba haka wani ba kuma kowa ya zo sai ya aiki zai wannan aiki ya fitar da wannan gudun ko ba za su aiki ba kowace jiha ka je sai ka samu wani furo da yau shekara da ashirin ko sha biyar ana sai duk wanda ya zo shi zai kuma za a fitar da kuɗi a jari bayan kwanan da ake kiran fara a aiki da shirin shari'a musulunci a jihar Kano sai aka kafa wani kwamiti wanda zai bincike dangane da kwalliloli na soke kawai da ake na farna da ake wato ah, wani ne ya gano a wata fanta fitar da kuɗi ta a ma'aikata ministry of work cewa an yi kwalta da mai yi da da ya a fitar da miliyan kaza amma idan ka ce babu kwalta babu sunanta amma a da ta yi da kuma waɗansu makarantu zo an yi kawai da za a gina makaranta mai aji zuwa a cikin da ɗakin malamai da gidajen malamai da komai da komai wai inda abin ma ya fallasa wai kuma ana zo a zaki su gina wata makaranta kuma a wannan wuri da ta ka'ida ta an yi ga fa'idin su an yi

kai ma kai dikiya mun lalle kana karatun Qur'ani dai dai ka mutu ka samu a can karkara ta nan karanta a can Allah to ana wannan kuma kai ba ka da Allah ne zan yi ta gobe kiyama wa ma asabakum min musibatin fa bima